Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da Roll FM. Sa'annan kuma a duk lokacin da ake so ana iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri a wannan safiya ta laraba ta bawa ranar samu ina tare da sahabu imam aliyu ga kuma kanin labarai a ethiopia hukumomin kasar suna zargin wani fitaccen dan hamayya da laifin ta'addanci rahotanni daga iraki kuma suna nuni da cewa faɗan da ake na kwato birnin faluja yana kara ritsawa da fararen hula wata kungiyar kasar australia wacce take sa ido kan bauta irin na zamanin yau ta ce kasashen da suke kau da ido da game da wannan al'amari da ya shafi mutane kamar miliyan arba'in da biyar suna fuskantar wasu matsaloli. To kanin labaran kenan. Abinci ya yi karanci babu saboda lokacin da kamun shugaban kasa har mulki shinkafan nan dubu takwas tara ce yanzu shinkafa tana dubu goma sha bakwai sha takwas. Hajiya Yalwa kenan akan tsadar abinci za ku ji shawarar da ta bai wa gwamnati an jima kaɗan a cikin rahotannin da za mu gabatar yau ɗaya ga watan yunin shekara ta 2016 rundunar 'yan sandan jihar kano ta kama wasu masu sace mutane kuma kamar kowace ranar laraba sahabu imam aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau dukka sai bayan mun fara buɗe muku taskar mata labarai tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a kasar ethiopia hukumomin kasar suna zargin wani fitaccen dan hamayya mai suna yonatan tesfaye da laifin ta'addanci yonatan wanda tsohon kakakin jam'iyyar da ake kira bulu ko semayawi ana tsare da shi ne tun cikin watan disamban bara karkashin sashe na hudu na dokar yaƙi da ta'addanci da ƙasar habashan ta kafa gwamnati ta amfani da rubuce-rubucen da ya yi a dandalin facebook a zaman shaida dan hamayar ya soki lamirin gwamnati kan matakan da ta ɗauka na murƙushe zanga-zangar da wasu suka yi a yankin oromo na ƙasar gwamnatin tana zargin sa da shirin zuga jama'a su ta'addanci lauyan sa ya musanta wannan zargi yana cewa tsarin mulkin kasar habasha ya baiwa yonatan yancin bayyana ra'ayinsa kamar yadda kungiyar amnesty mai rajin kare yancin bil'adama ta bayyana wannan matsala ba kasar habasha kadai ake fuskantar irin ta ba inda ta yi zargin dokoki da aka kafa domin yaƙi da ta'addanci gwamnatoci suna ƙara amfani da su wajen hana 'yan hamayyar siyasa da 'yan jarida kungiyoyin fararen hula yin magana banda ethiopia in ji amnesty wasu kasashen afirka da suka kafa irin waɗannan dokoki a baya bayan sun hada da ƙasar kamaru da kenya da nigeria da kuma uganda rahotanni daga iraki suna nuni da cewa yawan fararen hula waɗanda yakin kwato birnin fallujah ke rutsa da su suna yana karuwa sosai wannan ya biyo bayan matakin da dakarun gwamnatin kasar da wata kungiyar mayakan sa kai ta 'yan shiya da take marawa gwamnati baya suka ɗauka kamar yadda aka ji daga bakin wani babban jami'in majalisar wato kula da 'yan gudun hijira daga ƙasar norway take cewa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta samu rahotannin da ke cewa ana kashe farar hula sakamakon amfani da manyan makamai wasu kuma raguzan gine-ginen gidajensu da suka faɗi sun danne su haka kuma akwai rahotannin da ke cewa ɗaruruwan iyalai ne ƙungiyar isis take amfani da su a zaman garkuwa inji ji kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya william sprindler a halin da ake ciki kuma a syria jiragen yaƙi da ake kyautata zaton na ƙasar rasha ne sun yi lugudan wuta a kan birnin idlib da ke hannun 'yan tawaye suka kashe akalla mutane hamsin suka jikata wasu masu yawa sa'annan kuma wasu waɗanda gine-gine da suka rushe suka danne su. wata kungiya daga kasar australia wacce take sa ido kan bauta irin na zamanin yau ta ce za a iske kasashe da ba sa yaƙi da wannan al'ada da ta shafi mutane kimanin miliyan 45 a faɗin duniya galibi suna da irin gwamnatoci da suke goyon bayan ko kuma suke kau da kai waɗannan gwamnatoci suna kuma fama da fitintunu ko rashin daidaito a cikin waɗannan ƙasashe a cikin kasashen da kungiyar waɗanda ba sa kataɓus wajen yaƙi da bautar sun haɗa da koriya ta arewa da ƙasar iran da eritrea da jamhuriyar afirka ta tsakiya da jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma sudan ta kudu yanayin bautar sun haɗa da tilasta mutane yin aiki a wasu kuma a gidajen fursuna da tilasta mata shiga karuwanci domin riba da kuma tilasta mata auren dole ƙungiyar ta ce koriya ta arewa ita take da adadin jama'arta da suke cikin wannan hali rahoton kungiyar ta ce india ce take da yawan jama'a mafiya yawa miliyan goma sha takwas da suke cikin bauta china ce ta zo ta biyu da mutane miliyan uku da digo uku da tara sai kuma kasar pakistan wacce take da mutane miliyan biyu da digo goma sha uku wannan adadi ya karu da mutane miliyan goma a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu lokacin da kungiyar ta gudanar safiyonta na farko to daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuke shan waɗannan labaran A yayin da tsohuwar sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta kusa samun wakilai da ake bukata domin zama wacce za ta yi takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat tana fuskantar ƙalubala a jihar California daga mutumin ɗaya da ya rage yana karawa da ita, Senator Bernie Sanders na jihar Vermont. Mrs. Clinton wacce take kokarin zama mace ta farko da za ta zama shugabar Amurka ta yi kusan samun wakilai mafi rinjaye kafin babban taron jam'iyyar da za a yi a watan Yuli na tsayar da ɗan takara. Yanzu tana da goyon bayan wakilai 2,310 daga cikin wakilai 2,383 da take bukata domin ta zama mace ta farko da wata babbar jam'iyyar siyasa a nan Amurka za ta tsaye takarar shugabar ƙasa. Babban abokin hamayyar ta bani Sanders yana da wakilai 1,542. A wani lamari kuma alkalin wata babbar kotun Amurka ya fitar da kasidu mai shafi fiye da 400 dangane da yadda ma'aikatan tsohuwar jami'ar Trump suke amfani da matakai masu gauni suna sa mutane kusan alatilas shiga jami'ar domin koyon dabaran sayan gidaje da wasu ƙaddarori. Sakin bayanan wani bangare ne na shari'ar da wasu suka shigar suna zargin cewa an yi musu zamba. A wani taro da manema labarai a ofishinsa da ke birnin New York jiya talata, Donald Trump wanda shi ne ya mallaki jami'ar ya ci gaba da zargin alkalin da yake yin shari'a cewa ba shi da kirki kuma ba shi da adalci. rundunar 'yan sanda a jihar ohio ta nan amurka tana binciken ko an karya dokoki a matakin kashe wani namijin goggon biri a wani gidan dabbobi bayan da wani yaro dan shekaru hudu da haihuwa ya fada inda ake kiwon goggon birin an ɗauki hoton dukkan lamarin tafefin bidiyo akan wayar salula wadda ya janyo ɓacin rai daga masu kiwo da kuma kare 'yancin dabbobi a faɗin duniya 'yan sanda suka ce suna ci gaba da tattara bayanai waɗanda daga bisani za ta miƙa wa masu gabatar da ƙara wata kakakin ma'aikatar aikin noma ta amurka ta gaya murya amurka cewa hukumar tana nazari domin gano ko an karya dokokin gwamnatin tarayya na kula da lafiya da 'yancin dabbobi wata kungiya da take rajin kare 'yancin dabbobi tana son ganin an gurfanar da jami'an gidan dabbobin gaban shari'a labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugabannin ƙungiyoyin matasa sun ce ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya canja ajandarsa na mulki. To amma kafin ku ji wannan rahoto za mu fara leƙa jihar Kano. inda rundunar 'yan sandan jihar ta gabatar wa 'yan jarida wasu mutane 32 da take zargin su da sace-sacen mutane a wasu kananan hukumomin jihar da suke makwabtaka da dajin falgore ga wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari da sauran bayani a yan makonnin da suka gabata ne aka sami rahotannin sace-sacen mutane a yankin kananan hukumomin tudun wada da kibiya da rano da sumaila da kuma karamar hukumar doguwa dukkaninsu a yankin kudancin kano daga da wannan kalubale ne rundunar 'yan sandan ta kano ta ƙara ƙaimi wajen farautar waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi dsp magajin musa shine kakakin rundunar a nan kano dukkaninsu sun yi sun amsa da laifinsu wasu yayin aikatawa suka yi wasu kuma sun riga sun yi sun ci bilis daga bincike ya sa aka kawo musu kuma suka amsa ga mai kai musu abinci zuwa cikin daji ga wanda aka zo wanda suka sace babu da majalisa da kansu ya faɗa su su biyar ne duk abin da zamu yi na kame da tantancewa an tantance wanda za a tantance wannan tsuran masu laifi Baya ga nasarar damƙe mutanen da na 'yan sandan ta Kano ya ce sun tattaro wasu makamai da albarusai da ɓata garin ke amfani da su a cikin daji. Aka mun samu hartasai masu rai na AK-47 guda 63 da kuma magazin wato kwansan suka hartashi na AK-47 guda 5 da kuma albarushi wanda za ka gan shi mai kama da batir nan guda 97. sannan hartasan da muka samu a gurare daban-daban da ake musayar wuta da su mun samu guda 215 da kuma waya hannu masu tafi da gidanka guda goma sha uku da kuma layin mtn guda ɗari da wukaki da adina da sanda da kwari da baka da sauran ainihin takalma na roba na irin fulani da hulan nan ta fulani da ainihin nema sai kuma kuɗi naira dubu ɗari da talatin da takwas da muka samu a hannun waɗannan mutane. wasu daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya daga kaman masu garkuwa da mutanen zuwa dajin na falgore sun yi tsokaci. Wato ni dai ba su kama ni ba amma sun je gidana sun yi tabarin wuta ne. kuma daga nan har suka kama yaro na suka tafi da shi awa to daga nan ne suka da suka tafi da shi ne ma suka da suka tafi da ni sai suka sai suka kama ni amma da muka yi nisa sai suka sako ni ni din na bacci ne da daddare aka zo aka ɗaukin aka kai ni jeji to da aka kai ni jeji da Allah ya bani na shikenan ko bacci ne ko kuma hukuncin Allah ne sai na tashi kamar mai fitsari shi kenan daga nan kuma da na ganai nisa sai na kama gudu sai gida sai a daji sun da ke a'a ba su karbi kuɗi ba yo ai kafin su nema na gudo honorable zubairu hamza masu dan majalisar dokokin jihar kano ne mai wakiltar mazaɓar smaila a majalisar ya biya kuɗin fansa ga tsagirin bayan da suka sace mahaifinsa a ƙauyen su na masu a cikin yankin karamar hukumar smaila muna godiya ga allah da ya sa muka ga wannan rana kuma mun sake jin daɗi kuma mun sake samun karfin gwiwa da cewa dai rayuwa za ta ci gaba a wannan lunguna namu kamar yadda ake yanzu allah ya ya kamata a ce a ƙara na cewa a bawa 'yan sanda haɗin kai da dukkanin jami'an tsaro kuma duk wannan aka gani ba yadda da shi ba zirga-zirgarsa a tabbata an sanar da hukuma an dauki matakin da ya kamata don gudun waɗannan abubuwa kuma ƙara addu'a sake ba wa dai jami'an tsaro haɗin kai a kuma ta sai aikin gaba ɗaya. rabin zubairu hamza masu kenan ɗan majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya Mun gode Mahmud. Daga Abuja wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko da rahoton cewa shugabannin kungiyoyin matasa sun ce lokaci ya yi da ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya sauya ajandarsa na mulki idan yana son ƙasa ta ci gaba. Matasan sun ce shekara ɗaya da shugaba Muhammadu Buhari ya yana mulkin Najeriya lalle fa al'umma sun gani a ƙasa domin hankali ya kwanta jama'a na walwala sai dai a cewan shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin matasan Arewa Imrana Wadanas da sauran rina a kaba. Ya kamata ya kawo mana ajanda ta mutanen Arewa don har yanzu ajandar da yake karanta ba ta mutanen Arewa ce kuma babba ajandar da muka yi jin daɗin ta ita ce ta magana kawo ruwa riba Niger ya za a yi a waye gari ya yashe wurin nan a ce jiragen da za su rika zuwa maimakon kayan mutumin Sokoto Katsina Kaduna Zamfara a ce sai ya je Lagos ya ɗauko idan aka kawo ruwa wancan gurin kai tsaye za ka je eh, lakwaja za ka ɗauko kayan ba da wahala ba sannan fiye da mutum dubu goma ko dubu hamsin za su iya samun aiki lebura ne mai gadi ne ma'aikaci ne duk irin aikin da kake ɗauka akwai shi nan gurin saboda arziki ya zo mana ƙasa hajiya har wancan mutanen da suke mana kurin mu mabarata ne mu matsayata ne mu matalauta ne ai talauci ya kare mana tun da ƙaryar ta ruwa ce haraji da ake ba su can gurin ana haɓaka Legas da sauran gurare inda ruwa yake mu ma za mu rika samun harajin nan za a rika ciyar da ƙasar mu gaba daga nan ma in suka ce a raba ƙasar sai a raba domin kowa yana da arzikin da zai riƙe kanshi sannan sauran gurare irin inda aka gano mai a tabbatar da cewa shekarar shi ta baɗin Allah ya mana tsawancin kwana ya ga ya za a ce an haƙo man nan kamar yadda sauran gurare suke haƙa ma an haƙo wani ce a tana da Umar ya zo da ita amma sai na ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi bai ma kawo wannan cikin tunani ba ko da yake shugaba Buhari ya yi alƙawar mai da hankali akan abubuwa hudu ne a yayin da yake kamfe ɗinsa na zama shugaban kasa waɗanda suka haɗa da tabbatar da tsaro maido da tattalin arzikin Najeriya samarwa matasa ayyukan yi da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa abu da hajiya yalwan shata ta ce da kamar wuya babban abin da ya dame ni yanzu duk mutumin da yake najeriya sun talakan najeriya ya dukufa da ran shi da lafiyar shi da komi na shi akan magana sai an samu canji to canjin nan ya zo yanzu babu wanda yake shan wahala a cikin mutanen najeriya in ba talakawa ba dalili abinci ya yi karanci babu saboda lokacin da kamun mm, shugaban kasa har mulki shinkafan nan dubu takwas tara ce yanzu shinkafa tana dubu goma sha bakwai sha takwas in ni ina iya saye wani na iya saye talaka bai iya saye akwai talakan da ya rantse da kur'ani cewa buhu yake sai yanzu awo yake saboda haka ina ba mai girma shugaban kasa shawara a buɗe boda mutanen da suka ranci kuɗin banki suka je suka shigo da abinci aka datse da tashoshin jirgin ruwa da boda boda na najeriya in duti za a yi a kira 'yan kasuwa su duti a shigo da wannan abinci kasa ta wada wadata sannan in za a datse mun li'imta mutanenmu sun koma noma. Amma Tijjani Kyari Muhammad ɗaya cikin matasan jam'iyyar APC ya ce Buhari ya yi rawar gani. Ni na ganin cikin kashi ɗari zan iya ba kashi tamanin biyar saboda gaskiya maganar tashin bama abu mai ya riga ya sauki. So akwai ci gaba sosai har zuwa kashi casa'in ma zan iya bashi. so dan dai ka a ce na nuna son kai so da na ba bashi kashi 99 so amma kuma babban aiki ne a gabanmu so kuma ya kamata cewa su wanda suke tare da shi su dinga ba shawara kuma su dinga ba haɗin kai kan maganin cin hanci da rashawa don ta bakin maganar sa yace in dai bamu ci bamu gama da cin rashawa ba to cin rashawa ta gama da mu hakan mu ma ta cinye so maganar yaƙi da cin hanci da rashawa gaskiya yi kokari sai dai kuma a ƙara kokarin masu sharhi na ci gaba da musayan yawo a game da mulkin shugaba Buhari tare da ba da shawarar a yi maza maza a saki kuɗaɗe da aka ce an tara ko mutane za su samu saukin kayan masarufi Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu dai nan misalin karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare agogon Washington DC. kuma lokaci ya yi da za a saurari demokradiyya a yau. Demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasa da kuma dokar hana shigo da abinci ta kan iyakoki. Jama'a masu haro masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Dokar hana shigo da abinci ta kan iyakoki a Najeriya yana ci gaba da janyo martani ta kowane ɓangare. Matsaloli biyu da suka fi fita fili kamar yadda masu sharhi da 'yan kasuwa suka faɗa shi ne matakin yana taimaka 'yan kasuwa masu ƙarfi yana kuma ƙara karya ƙananan 'yan kasuwa. A ɓangaren gwamnati akwai zargin rashin samun kuɗaɗen shiga. A watan hudu, Ibrahim Alfa Ahmed ya tambayi Garba Shehu kakakin fadar shugaban na Najeriya dalilin wannan mataki na hana shigo da abinci ta kan iyaka. To, ma ni a iya sani na. Gwamnatin Najeriya ba ta hana shigo da shinkafa ba. Abin da aka dakatar mm. shi ne a ƙetaro da shinkafa ta iyakar Najeriya wato eh, kamar mu da suke ba ta jirgin ta teku ba an yadda a shigo da shinkafa ta teku saboda haka a sako a jirgin ruwa a kawo hmm. domin a nan ne ma'aikata na kastom da ma'aikata na kare lafiyar jama'a suke a same su a tare su zo su yi aiki amma ba watakila ka ɗauko shinkafa ka ƙetaro da ita ko ta eh, eh, mm, mm, arewacin nan namu mm. ko chad ko Nijar ko kamar ka ƙetaro ta boda ka shigo da ita inda babu ma'aikata ita gwamnati ba ta samu kuɗin shiga na haraji da za ta karba a nan ba ma'aikatan lafiya ba su duba cancantar ko za a iya cin wannan abinci ma da ka kawo Makon jiya mun kawo muku cikakken hira kan abin da wasu 'yan kasuwa a jihar Kano musamman suke cewa kan wannan mataki na hana shigo da abinci ta kan iyaka. Magana ta Allah kasuwa ba da yanzu sai saboda dalilin da yasa na farko mutane suna son kayan kayan ya zama ya yi karanci a kasuwa sannan kuma inda ake bari a shigo da kayan wani ta datse ta ce ba za a shigo da kayan nan ba yanzu a misali nake ma magana gwamnati ta gane a yanzu ta riƙe wannan bodojin da muke yi shigo da kaya na arewa ka gane wanda yanzu gwamnati tana tana ta ikirari cewa ai yan kasuwa ne suke suka ta bari a shigo da kaya yan kasuwa ba su bari a ba shigo da kaya ba a estimate abin da ake magana ko lokacin da gwamnati ta bude wannan bodojin na arewa ka gane estimate abin da gwamnati ake biyan dutin dishin shinkafa naira dubu uku da ɗari tara ya za a ce a wannan situation na a ce wai gwamnati wai ta sauka a talaka a yanzu nawa magana an ka tsallaka bodan nan sai ka samu difference din wannan dubu uku ɗari tara a dubu guda in ka kashi nan wannan so a misali yanzu mutane suna son sai kayan amma babu kayan a kasuwa mun san cewa da gwamnati tana son bukatar nan yadda ake transportation kala a duniya by land by air by sea to da me kamata gwamnati ya kago namu nan Kano sannan kuma in aka ce lalle ila sai dan kasuwa mai kai karfi ya shigo da kaya ta ta ruwa sai yana da importation license sai ya je abuja ya processing importation license sai ya kafa corporate affairs sai ya kafa kamfani sai ya je abuja lc a lagos sannan kuma akwai wani minimum ton da ake bukata ya je kashi mai kamar trailer ɗaya trailer biyu ba zai kata legas lagos sai ya kai kamar daga ton dubu goma zai shigo da shi ta lagos haka wannan mai kankan ba wannan an ba da dama ne wasu masu ƙananan manyan kamfanuwa su tabbata wannan monopolizing ɗin kasuwa. dr ahmad adamu malami ne a jami'ar shehu musa yar'aduwa da ke katsina masani ta fuskar tattalin arziki. ya rubuta wata makala kan buƙatar gwamnati ta buɗe kan iyakokinta. Na tambaye shi fa'idar wannan mataki na gwamnati kan tattalin arzikin Najeriya da kuma hauhawar farashin kayan abinci. Tun da yanzu muna maganan shi harkan abinci ne, musamman ma shi abincin da zan ce mutane da yawa suke amfani da shi wato shi shinkafa wanda har shi wannan gwamnati suka ce sun hana shigowa da ita ta hanyoyin ko kuma in ce hanyoyin shiga na ƙasa. Na doron ƙasa. Mm, mm. Eh, wannan ya ƙara tasiri wurin eh, tsawwala ko kuma tashin farashin ita shinkafa da kuma karancinta a musamman ma a cikin Najeriya. So kuma kamar yadda shi shugaban hukumar fasa ƙauri wato custom kenan kamar yadda ya faɗa ce cewa dalilin da ya sa ya cire wannan saboda yawan cin hanci da rashawa da ake a bodojin najeriya yin shigo da abinci da sauran a kayayyaki. A ganin ka yanzu wannan matakin ina fa'idarsa ya taimaka ko kuma ya jawo matsi na karancin abinci daya? Eh. Da farko dai shi abin da ya fi dacewa a yi shi ne idan ka zo ka yake wani tsari ana kai shi. Ah, musamman ma shi lokacin da aka ce ana shigowa da shinkafan ta hanyar bodojinmu. mu ta kasa sai daga baya kuma aka ce eh, kuɗin shiga ya ragu to sai a gano sai a ce menene jaza eh, ragowar ko kuma birkushewar kudaden shiga a wannan watan sai an gano cewa ai cin hanci da rashawa da shi jami'an fasa ƙauri kike yi shi jaza har aka samu ragowar kudaden shiga musamman misali sai ka ga mutum ya shigo da tirela goma sha biyar amma kawai zai biya kuɗin birki ɗin tirela biyar kawai sauran kaga za a yi cin hanci ne tsakanin su jami'an fasa kauri da shi ne shigo da kayan su mm. wannan matsala ce daban to amma hana shigowa da shinkafan ba za ta warware wannan matsalan ba kaga kamata ake yi maganin wannan ƙurjin farko ba wai ta cire hannunta ba eh, akwai 'yan kasuwa da suka dogara da wannan hanya ta cin abinci ma'ana su shiga kasashen kasashe makwabta suna shigo da abinci da dai sauransu wannan mataki ba ka gani ya kasara saboda in an ce sai ta ruwa kawai za a dinga shigo da irin wannan ba akwai yan kasuwa wadda ba su da karfin bin wannan hanya mm, haka ne akwai da dama sana'a su ne su shigo da shinkafa daga mu na kasa wani zaɓi kuma masu ƙananan ƙarfi ne saboda idan har ka shigo da shinkafa ta ruwa to kila sai ka saya da yawa kuma har za ka iya ce riba saboda yawan kuɗin da ake biya wurin eh, shigo da shinkafa ta ruwa ko kuma a kan abinci ma. Hmm. To ga wani suke shigowa da shi ta boda ta ƙasa za ga su suna da ƙaramin ƙarfi ne yanzu kuma an hana su ta ke kenan yanzu aiki aikin su ya tagayyara kenan su ba su da aiki yi. Ta kenan wannan hukunci da na hana shigowa da shinkafa kaga ya jaza rashin aikin yi kuma ya jaza karancin abinci ya jaza tashin ita farashin ita shinkafa inda cewa kuma abin da aka kaurace ma ake so a kaurace ma wato wannan cin hancin da rashin kuma har yanzu ba a rabu da shi ba ba rabu da bukar ba ana samun rahotannin eh, ana samun irin rahoton cewa rahotannin cewa duk da cewa an hana shigowa da irin wannan shinkafa. amma har yanzu ana bin ta hanyoyi wanda uh, ba a sani ba ko kuma su yan jami'an su kuma yan fasakawa ake amfani da su ake shigowa da shi. Kawai masu cewa kuma ɗaya daga cikin dalilai da ya sa gwamnati ta bullo da wannan mataki shi ne wai domin kare manoma na cikin gida saboda abin da aka noma a cikin gida shi ma ya samu kasuwa a matsayinku na masana tattalin arziki menene fa'idar haka? ai idan har ya kana so ka tallafa a manoman cikin gida ne sai ka ana suma masu shigowa da shi ta ruwa to da ai wannan gwada bambanci ne yayi da ga wani can mai kuɗi da yawa shi ka fashe shi da shi ko wanda mai karamin karfi ka hana shi ta yake nan wancan yan kaɗan ɗin masu kuɗi da yawa suke shigowa da shi ta hanyar ruwa ta yake nan ka ba su kamar wani dama ne domin su tsawwala ko kuma su haɗa kai har su cicima su masu sayan abincin abin da muke ce ma turanci fali kenan. Ta nan wannan tsarin ba wai yayi bane da a tallafa ma manoman a gida ba. Ɗaya daga cikin dalilai da ita gwamnati take ta bayar ko take bayarwa na ɗaukan mataki na rufe kan iyaka shine cewa a kan iyakokin nan ba ta da jami'an kiwon lafiya waɗanda za su iya tantance lafiyar abinci. Shin kana gani daidai ne a ɗauki wannan mataki ko kuma a sa jama'a cikin wani matsi kan kan karanci ko kuma kan ga wata gazawa ta gwamnati? Ai shi ne sa dama na gaya ma na cewa idan akwai matsala guda ɗaya to ita matsalan kawai za a wani ba wai a duka a rubuta duka tsarin ba baki daya hmm. idan zai idan misali aka hana shigowa da shinkafa na riga na faɗa ma illolin mu za ta yi hmm. saboda kawai babu jami'an za su tantance lafiya ko kuma eh, tantantan wannan abincin shi ke na shaidar shigowa da shinkafa da sa rashin aiki ne da kawo haihawan farashi kaga illar za ta kawo ai ya fi ma illar rashin waɗannan jami'an tantance abincin nan sannan kuma idan har hakan ya zama dole ne to ai sai a kawo su a sa su a kowane ah, mana bodo da muke da su in kuma ba su su sai a zo a hada wani wata cibiya wanda duk abincin da aka shigo da shi ta bodojin nan a ce a ce sun bito wannan cibiya a wannan cibiya za a sa wa'annan jami'an tantance abincin sannan sai a fara bazar da su a cikin Najeriya. Masu aro da wannan fashin bakin Allah kama karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako mai zuwa da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Dr. Ahmed Adamu da Ibrahim Alfa Ahmed da Mahmud Kori da kuma Chubahiro Diodone waɗanda gudumawa su ta ba mu nasara haɗa kan wannan shirin. A nan nisa Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mai sallama sahabu zai karanto mana takaitattun labarai. A Ethiopia hukumomin kasar suna zargin wani fitaccen dan hamayya yonatan Tesfaye da laifin ta'addanci. yonatan wanda tsohon kakakin jam'iyyar da ake kira Bulu ko Kesamaye da yaren kasar ana tsare da shi ne tun cikin watan Disamban bara karkashin sashe na hudu na dokar yaƙi da ta'addanci da ƙasar habashin ta kafa gwamnatin ta yi amfani da rubuce-rubuce da ya a dandalin facebook a zaman shaida amma yan hamayya ko kuma masu rajin kare 'yancin bil'adama suna zargin gwamnatoci da amfani da dokoki kan hanyoyi da basu dace ba rahotanni daga iraki suna nuni da cewa yawan fararen hula waɗanda yakin kwato birnin faluja ke rutsawa da su yana karuwa sosai wannan ya biyo ba matakin da dakarun gwamnatin kasar da wata kungiyar mayakan sa kai ta yan shi'a da ke mara gwamnatin baya suka ɗauka kamar yadda aka ji daga bakin wani babban jami'in majalisar kula da yan gudun hijira daga kasar norway da ke cewa hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta samu rahotanni da ke cewa an kashe fararen hula masu yawa. wata kungiya daga kasar australia da wacce take sa ido kan bauta irin ta zamani yau ta ce za a iske kasashe da ba sa yaƙi da wannan al'ada da ta shafi mutane kimanin miliyan 45 a faɗin duniya galibi suna da irin gwamnatoci da suke goyon baya ko suke kau da kai ko kuma suna fama da fitintunu ko rashin daidaito a cikin waɗannan ƙasashe a cikin ƙasashe da ƙungiyar waɗanda ba sa wajen yaƙi da bautar sun haɗa da koriya ta arewa da iran da eritrea da jamhuriyar afirka ta tsakiya da jamhuriyar demokradiyyar congo da kuma sudan ta kudu yayin da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta kusa samun wakilai da ake bukata domin zama wacce za ta yi takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat tana fuskantar babbar kalubale a jihar california daga mutum ɗaya da ya rage yana karawa da ita wato Senator bani sanders mai wakiltar jihar vermont To ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da maimaitawar ciki da gaskiya. A halin yanzu kwajin mai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.